يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حسيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya tabbata haɗuwar mu cikin wannan masallaci kenan kofar gidan salanci Allah ya gafarta masa haɗu a cikin birnin kariya da manufar karanta littafin akhlaqun nabi wa adabuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin al-imam abu shaykh da roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa muna daren juma'a sha biyar ga watan sha'aban na'am biyar ga watan sha'ban biyar ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara dubu ɗaya da ɗari kuɗi da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da wato daren sha tara ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya wannan littafi kamar da muka bayyana littafi ne mai matuƙar mahimmanci wato akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa adabuhu wallafar babban malami al-imam al-hafiz abu muhammad Abdullahi, bin muhammad ibn ja'far ibn al-asfahani wanda aka fi sanin shi da abu malamin da ya rasu sun yi tana da shekara 369 da bai za mu zo mu karanta tarihin shi kuma alhamdulillah wannan littafi gashi da hadis kahira ta ware tana bugawa alhamdulillah gashi an zo da shi wannan masallaci Ya haka ɗalibin da yake da himma su iya ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya mallaki littafi wannan shine darasin farko da za mu fara gabatarwa a cikin wannan littafi bayan shimfiɗa da ya gabata a makon da ya wuce farko ina mai neman agaji ga Allah su subhanahu wa ta'ala sai in ce malam halakun da biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa adabu wato ɗabi'ur manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lafazan akhlaq jam'i ne na alkhuluq alkhuluq na nufin ɗabi'a in za ka yi maka jam'i sai ka ce akhlaq wato ɗabi'u shi da yake da ashama'il wato halaye ko ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa adabu da kuma latubba da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake kwalliya da su a rayuwar shi ta addini da kuma rayuwar shi ta zamantakewa sallallahu alaihi wa alihi sallam ta'lisul hafiz wallafar babban malamin hadisi abu muhammad abdullahi ibn muhammad ibn ja'far ibn al-asbahani al-ma'ruf ibn wato malamin da aka fi sani shi da abu shaykh ko ibn shaykh An gane ko an fi sanin shi da abu shaykh shi da al-ma'ruf da abu shaykh ya fi sahara da abu shaykh wato al-kuda dinsa abu shaykh kamar yadda na faɗi ya rasu duk hijira na da shekara ɗari uku da sittin da tara Allah ya gafarta masa ta haƙi malaman da ya ma littafin ta haƙi shi ne hamid ahmad al-fafir al-babiyuni Allah ya masa rahama darul hadith al-qahira matsaba'an da kamfanin da ta buga littafin بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai lafazin biski aljaruwar ne duk inda aka samu aljaruwar masrur za a gama anansa baya bayyana da an alakanta shi da wani abu wato ma'anan shi zai bayyana a gane ina aka nufa in ba a jingina masa wata kalma ba aka ce da sunan jismi da sunan domin asalinsa da jismi ya tafi ne aka ce jismi da sunan Allah da sunan Allah da sunan Allah ne an ne ko shi yasa da yawa malaman lofa sukan alaƙanta shi da wani abu wasu su alakanta shi da aiki wasu su alakanta shi da suna amma abin da ya fi bayyana alaƙanta shi da aiki wani aiki za a alaƙanta shi da shi aikin da aka zo za a yi Allah kun gane da kyau kullum aka samu aljaruwal masro wato harufa na jarra min wa ila wa an wa ala wa fi wa fa'i wa lali waɗannan harufa da sauransu waɗanda sunan da suka taso suna masa jarra to in aka samu aljaru aka samu almajuru su biyu kadai ba su suka kosar da ma'ana a fashin zance ba yanzu don an ce maka alalmin mimbada ala harfu jarri al mimbadati ismun masrurun bi ala to alal mimbada kan tebur me yake kan tebur kansa ba a bayyana ba har yanzu tana bukatar a yi bayani amma da an ce al-mahmulatu ala al an kan tebur sai ga ta gane zancen idan aka ce filmafi a cikin masallaci a cikin masallaci da za a yi ta maimaita haka sai ga har yanzu baka fahimci ina ake nufi ba har sai an ce filmafi ta ba a cikin masallaci akwai abu kaza shi yasa malaman lugha suka ce dan an ambata aljaru ta almasrur kuma ma'ana da wahala ta iya bayyana sai in an alakanta aljaru wal masrur din da wata kalma to ta kalma sai za a kawo dan ta kosar da ma'ana bayani ya fita shi wasu malaman suka ce a kawo sura suka ce a kawo aiki to amma wanda suka ce a kawo aiki zancensu ya fi ƙarfi to sai aka ce wani aiki za a ambata shi ne sai malamai suka ce a kalli aikin da za a yi wanda sa ya sanya aka ambaci sunan Allah nan yanzu ba za mu fara karatu muka ce kistin lage ba da sunan Allah da sunan Allah da sunan Allah ne rahama ne jinkai da sunan Allah ne rahama ne jinkai yanzu inda za mu faɗi wannan kafa dubu ɗaya za a fahimci ne nake cewa ba su da Allah mai rahama da kin kai ne akwai buƙatar faɗin wani abu an kai ne, ko to shine suka ce sai a kalla aikin da za a yi yanzu da yake karatu za mu fara sai mu ce bismillahi na karabu kaga sai mu kawo kalmar nan karabu in ba mu ambaci wancan nan kalmar ba تذكر الله ثم فذا تبين ومعنى تبدي يكون سنرا فذلك سيزم الزسولا الله لراما لجن أي مشي فارك يعني أنا نكو إن أدم كذاك شيء إيكا في جسم الله سواك في جسم الله قل زسولا الله لراما لجن أي وزسولا الله تنكأ الجن شيء دونا وعذاك إيكا في جسم الله to abinda da kake nufi da sunan Allah zan zauna Allah mun san sunan da kyau to amma kalmar zan zauna ba a rubuta ta sai dai ka sa mace fatar ka ta hau sai ka gano ta kuma za a galibin malaman mu a so in suka zo za su yi maka karatu za su karanta da kai da ka karanta wannan fasala kace bismillahir rahmanir rahim kika sun ce maka da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu da za ka gyara translation ka ɗauki kowace kalma ba za a zama muke fara karatun a rubuta ba bismillahi muna bismillahi da sunan Allah ka bismillahi na arrahmani da rama ka fi a rubuce Al-Rahim da jin kai ka fi a rubuce amma ina muna fara karatu a wurin an ambaci muke fara karatu ba ambata ba amma akwai shi a nahawance na nan a kunshe saboda an kawo aljaru da almajuru da aljaru da majrur kuma su biyu kadai ba sa iya bayyanar da bayani har sai an saka wata kalma da ba a rubuta ta ba amma makanin na'u ya san akwai ta Allah mun kai nan da kyau wata kalma za a saka shine na ce muku wasu ka ce a saka ismi wasu ka ce a saka ne amma wanda suka ce a saka fi'ili tantar shi ya fi kai ina fatan mun fahimci wannan da kyau kenan da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu an gano wannan da kyau lafazin ar-rahman ana fuskanta wancan ismul galala na Allahu bismillah da sunan Allah kamar ka ce ya Allah yake aka ce maka ar-rahman mai rahama kaman ka kawo mu karin bayani a kara maka bayani game da wane ne mai rahama sai a ce maka arrahe mai jin kai gano wannan da kyau nan ana siffanta Allah bismillahi da sunan Allah me siffar Allah rahmanu arrahmanu arrahim mai rahama kuma mai jin kai an siffanta shi kamar ka ce mutum sai ka ce dogo kuri an gane ko kaga lafazin dogo baki tana siffanta waye tana siffanta shi musulmin da ka ambata ne haka lokacin da ka Allahu bismillah to sai ka siffanta shi da kalman ar-rahman da kuma ar-rahim kun gane wannan da kyau dan haka nan annas wal mawsuf sifa ne wal mawsuf ana siffanta Allah ina fatan mun ga wannan da kyau ar-rahman bi rahma ar-rahim bi jinkai ne ar-rahman ne rahamar Allah shine da yawa malamai suka ce ar-rahmaniya ta Allah tana nufin gamammiyan tausayi da Allah ta'ala ke ma halittun shi ar-rahman ne rahama ne rahamar Allah gamammiyan tausayin da suke shafin kowa ta shafi musulmi ta shafi kafin ta shafi saliki ta shafi saliki da mutumin kirki da mutumin banza duk ba wanda Allah ba a tausaya masa za a ga wani da kwalban giya a hannun shi amma da za ka duba wayan shi ka duba ala sai ka yana da sama da miliyan daya a cikin Allah mutuwa ya ba shi Allah ya ba shi da rahamar Allah tausayin Allah ga yana saba masa ba amma kuma yana ba shi lafiya ga yana masa kafinci yana kiran ma Allah ta zai ce Allah na Allah uba Allah ruhi mai sarki A amma sai ga ubangiji maɗaukakin sarki kuma ya ɗauki mulkin duniya ya ba sai ga Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya ba shi kwarjini duk da cewa kafuri ne zai je church a ce first of ce hallelujah ya kira wa Allah ɗaya kirka da Allah amma Allah maɗaukakin sarki ya azarta shi da zuciya ya ba shi abinci ya kare shi daga sharrin yan kidnadin da sauran mabarata duk wannan yana afkuwa ne a ƙarƙashin faɗin rahmaniya na Allah an gano wannan da kyau wato kamammiyar tausayi ta Allah maɗaukakin sarki gano wannan da kyau sai sai arrahim kuma ana nufin ce antacciyar tausayin Allah wacce ta tabbata kadai ga mummunai ina fatan mun gani ce antacciyar tausayi da ta tabbata kawai ga mai ga mummunai wanda ranar gobe alkiyama ne wannan ke tasiri Zahiniya ta Allah ba za ta shafi kowa ba sai mun mummuni a ranar alkiyama Allah ta'ala ce wa kana fil mu'minina rahima Allah ta'ala game da mummunai ne jin kai ne ke jin kai shi ne tausayi da ta goma shi ta gata da Allah zai wa mummune kai a gobe alkiyama ban da kafirai amma a nan duniya rahmaniya ta Allah gamammiyan tausayi ce wata ta shafi mummuni ta shafi wata baban mummunin ba ta shafi mutumin kirki ta shafi mutumin banza Allah kaɗai wasu malamai suka ce gaskiya ba bambanci tsakanin arrahmaniya da kuma arrahimiyya wato da arrahman da arrahim suka ce duke ne illa arrahmanu na nufin tausayin Allah arrahim na nufin yadda Allah ke isar da tausayin ki zuwa gaba yi ina fata mun fahimci wannan da kyau su malaman bayanan da suke kenan amma ka sake je jama'a waɗannan kalmomi guda biyu suna nuna tausayi da tagomashi da gata da Allah maɗaukakin sarki yawa ɗan adam irin kawon jiri da aka yi masa ba kaɗai suna cikin faɗin wannan ba haka ba da an so sai a yi maka fuska irin da gwaggwabbi sai ɗan adam ya zama a haka amma yanzu in ka tsaya ka kalli kyawo in ka ka kalli jirin da Allah ya yi maka sai ga a jikinta kaf ba wani abu wanda kake ganin cewa ba a nan ya dace a ce an yi shi ba. Ita a fuskar ka me kake ganin da ba a nan aka sa shi ba da ya fi kyau misali hanci duk jiki ina ne ya dace da hanci a inda kake ka kalli faɗin jikinka ina ne ta a nan aka fi sa ta kasa hanci ai da ya fi kyau eh ba ta fi misali da a ce hanci a daidai na haka da ya fi kyau ko ina ya fi dacewa da hanci ka kalla da aka tashi za a yi ma shi sai aka yi ma idanuwa da an maka kwara ɗaya ne ke yanzu a nan ko a kai ma ido da aka yi da ƙazan mutum lafiyarwa da yadda a ma mutum ko ido ɗaya haka a nan ka ga fa zai yi kyau ba ka kalli cikin jiki ina ne ya dace da kunni nan inda aka yi ya aka tashi aka yi hanci idan a ɗaga bututun hancin sama ba haka za a ce ramukan hanci an yi su ne ta haka kawai a kwantar da su yadda yanzu ya kalli duk wani abu in ya zo ba zai shiga kasan ne an tabba. kuma da Allah ya san yana tara wani abu na majina da sauran sai aka yi maka wani gashi gashi haka nan wanda zai rika tsaye wannan abu an gane da kyau Allah ta'ala duk sai ya masa haka ka kalla da ya sa ba a sa nan bayan hannu a matsayin da abin hannu ba da a ce nan bayan hannu ba shi ne tafin hannu a tsammanin ko girki ta za su yi ba wata za ta yi girki ta ta kama a shana ta ta wata ta kama ice ta kasawa saboda fatar an yi ta ta dace ta abin da hannu ke bukata na babbar baya haka ne aka tashi za a yi maka tafin kafa sai ba a shimfiɗa maka irin fatar da ke shimfiɗe a ƙaurinka ko a wajen agaranka a ce irin wannan fatar ita aka shimfiɗa a ƙasa ƙasa ba ita bace ba sai aka yi maka ita ga ta nan wannan ta ta ka cin dayewa ka ci ba tayoyin mota nawa ƙasa kai? ka sai mota shekara ɗin shekara biyu shekara uku tana buƙatar ka canzare amma tayar ƙafanka kuma ba ka da buƙatar shekara ka canza kuma in za ka tafiya ba kai kayi fi ba ka motar ka yanzu sai kai fi sai kar women amma ta kawai ka farka za ka tambar sallacin sallar asuba da wahala ciki ciki ciki a ce kai wata ciki ciki na wata ciki ba jera cikin arrahmaniya da arrahimiya ne na Allah rana mun kai sunan wajen fitar da kasance aka kalle sai aka koye maka Ya Allah ya so misali da sai a maka za ka rika da ka ne ta fi kawai tsawurin da ake tara ga sanan zai fita in karka ta aka saukaci za ka buɗe wani murfi ya ta zuwa sai aka yi wa ɗan adam dubra ta baya sai ya je zai tsuguna ma har ya gama abin da zai tsuguna ma zai gani ba ke ma ga abin da sai in ya so ya gani haka ne aka kai da can baya ba a yi shi ma ta gaba yadda za ka za ka kalli irin halitta ta Allah Allah mun fahimta wannan wa a sanar hadisi. wannan fuki yana cikin rahamaniya da rahimiyya ta Allah to shi yasa waɗannan jumla bismillah da rahman wake ake so a kewa mai littafa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zafi da a akan marikai mai tsini ko ta duk wani al'amari yana da yankakken albarka kamar da ke bari matuƙar ba a buɗe shi da basmala ba ka alƙur'ani mai girma suratul fatiha bakara ali imran dukkan surorin alƙur'ani da basmala aka buɗe su sai dai suratu bara'a litanzili hafi sai latta mu basmala saboda ita ta sauka ne da bayanin da bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen kaga ta sauka ne da bayanin daren baram da kafirai zaka anan kan lasta mufassala Wa sai ka bude ta da basmala Allah mun fahimci wannan da kyau ba ka ba sauran suna sai kai basmala shi yasa ake so in za ka ci abinci a ce bismillah duk lokacin da za ka ci abinci a ce bismillah wani mutum a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an zo maka da jafna katuwar kula da ake sa ma'aikin Allah abinci a ciki wanda sai tsaki kuɗi sun haɗu suke iya ɗauka kular annabi in ne suka zuba masa abinci a ciki to mutum kuɗi suke iya ɗauka su ci da kular sun za a fito da shi ko kofar gida su zama da sabansa su ci su wannan katuwar kula wata rana an ɗauko ta aka ije gaban sahabbai za a ci abinci sai wani mutum kawai sai maza sai kai hannun cikin wannan abincin ba tare da ya basmala ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rike hannun shi haka ya ce na rantsi da Allah ga hannun wannan mutum na rike tare da na shaitan ga hannunsa da na shaitan gashi na rike saboda ya zo zai ci abinci bai ce cikin lashi ba in da na bar shi ya ci abincin nan to shedan zai saka hannun shi zai manta hannun shi tare da hannun wannan mutum zai kwace mana albarkar abinci tun lokacin da wani mutum ya zo zai ci abinci bai ce cikin lashi ba ko sai shedan ya manna hannun shi a hannun shi wanda bai basmara ba sa'ad da zai fara cin abinci sai su tare da shedan sai ga yana ci amma abincin bai maka amfani a jiki albarkan abincin shekai ya kwashi shi sa yaro ne ɗan agola gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma amma annabi yana ba shi tarbiya yana cewa ya gula kul bi yaminika wa kul mimma yalika wa san billah ya kai yaro in ka zo zaka ci abinci a sa hannun dama kar ka ci da hagu sannan ka fi gabanka kar ka tsallaka wani gaban wani ba gabanka ba ko da kai ne kake cin abincin ka fi gabanka sannan kuma ka ce bismillah kan da za ka fara cin abinci haka ma'aikin Allah ya ce masa kana buƙatar in za ka fara wani abu ka ce bismillah in za a baka in ka ka hannu za ka baka ce bismillah in za ka bada ka ce bismillah za ka zauna ka ce bismillah za ka ne ka ce cikin lafi mu riƙe basmala kuma ka kalla ba sai ka ce bismillahi rahmanir bakai ba in ka ka kan lafi ka ta yayi saboda annaq da aka yi an yi an annaq shi ne kamar ka ce basmala jama'a ba a damar lafi isaka hailala an gane ko hailala la ilaha illallah haukala la haula wala quwwata illa billah wala mutum zona da kyau kabbara Allahu akbar ina fatan mun gane sai sai mutum annak to duk abin da aka yi nakti ɗinka in ka taƙaita a kan kalmomin nakti yayi kaga basmala to aka yi basmala aka ɗauki harafin ba'un da sinun da mimun da aka ɗauki lallan hakuri ɗin nan basmala kenan ta ce bismillah ya yi wa in ka zilli rabbika tanzihan fa laka mushakkala amma da za ka ƙara tsarkake ubangijinka ka ce arrahmanu arrahimu kunan kuma ba za a jajirgar da kai ba ba za a ce kayi jahilci ba ka kyauta ba malaman ko nan da kyau shi yasa kake ganin malamai in za su yi littafi ya su buɗe wannan babi ko littafin su da basmala saboda muhimmancin basmala yanzu in za ka shiga bayi jama'a annabi ya ce ka ce bismillahi wanda za ka shiga bayi yayi ya ce in jinkasiya cikin sayin gusuri in ka ce bismillahi, wannan kalmar ta basmala tana koran shekaru da za ka fito ma sai ka ce bismillahi. ba karanta ruwayan ka ba kai in za ka shiga gidanka ruwaya mafi inganci cewa kake bismillah kawai ka shiga gida قالت wa الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله na wakalla wannan ruwayar da kike ce baka inganta ba ruwayar da ka tabbata ita ce ruwayar bismillah kadai Halan albani a cikin silsilatul ahadith da'ifa ya kawo ruwayar bismillah farajina wa bismillah bismillah walajina wa bismillah farajina wa ala allah rabbina tawakkalna ya kawo dukkan hanyoyin da yace khalifa ya ruwaya ce bata tabbata ba ruwa da ta tabbata ita ce kawai bismillah sai ka shiga gidanka Allah mun fahimci wannan da kyau wannan zai koran maka dukkanin shekaru Kin kai basmala mu kula da basmala mu wasa da lafazin bismillahir rahmanir rahim in ma wani sharri aka kulla maka to wannan basmala ɗin za ta warware shi da izinin Allah Allah mun san wannan da kyau Allah ba sarki ya dace da shi malam yace muqaddimatul muhaqqiq wato gabatarwa introduction na shi wanda yake haƙiƙin littafin الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا لا يموت بيدك الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد alhamdulillahi rabbil alamin godiya sun tabbata ga Allah ubangijin abin an gane wannan da kyau godiya sun tabbata ga Allah ubangijin abin shi Allah maɗaukakin sarki ana gode masa a matsayin shi ne wanda ya fi kowa cancantan a gode masa an gane ko Allah ta'ala ana gode masa a kowane hali alhamdulillah ala kulli hali godiya su tabbata ga Allah maɗaukacin sarki akan kowane hali Allah maɗaukacin sarki in har ya maka rahama sai ya baka ana so gode masa kan ya baka in ya maka rahama sai ya hana ka ko gode maka kan ya hana ka don ba wani aiki daga cikin ayyukan ubangiji ba ce wannan aiki akwai wata hikima cikinsa an gano nan da kyau shi yasa shi Allah lakul hamdu fil ula wa lakul hamdu fil akhirah shi ake gode masa a farko kuma shi ake gode masa a ƙarshe sai yace ubangiji ta'ala ko rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin al'alamina lafazin al'alamina na nufin duk da ba Allah ubangijin dukkan halittu gaba ke daya wahdahu la sharika lahu Allah shi kadai yake ba a haɗa shi da komi cikin bauta shi kaɗai ake bautawa kamar yadda shi kaɗai ya halitta. kamar yadda shi kaɗai yake azartawa ko talaukawa ko hamda shakire gode godewa Allah godewa irin na masu yabo da lafazin alhamdu da lafazin ashukur malamai suna da maganganu akan wai wata kalma ta ruwa ne su suka ce alhamdu ta fi faɗi sama da ashikun don akan yi ashikun ne a kan kyautatawa gudanar nan da kyau wanda kyautata maka sai ka ce maka ruka an gane amma da zai muna na maka za kuma ka ce na shukuru ala in nama shukuru ala nikima kare da suke cewa lafazin ashukur yana da taƙaitaccen ma'ana ma'ana faɗin ma'ananta bai kai ma'anan alhamdu ba don lafazin alhamdu ana ambata ta da sanda aka yi maka ni'ima da kuma sanda aka yi maka ni'ima ni'ima shi ne ayyukan alkhairi ayyukan ci gaba an baka alhamdulillahi rabbil alamin an ana ka alhamdulillahi rabbil alamin ka samu alhamdulillahi rabbil alamin ta rasa alhamdulillah ga rabbil alamin ana da lafiya alhamdulillah ga rabbil alamin ba ta da lafiya alhamdulillah ga rabbil alamin amma ashkur ana yin shi dai a lokacin da aka baka wani abu mai kyau an gano nan da kyau wasu malamai suka ce lafazin alhamdu ya fi faɗin ma'ana sama da ashiku an gano nan da kyau wannan shi da ya fi amma a kone kuma aka san wannan da ke nuna shi kuma a shukur ɗin ya fi faɗin ma'ana sama da ainihin alhamu an gane suka ce domin a shukur ya tafi yana akan ce askurun laha alaka ba sannan akan ce askuru abdullahi alaka ba ɗan adam akan ce askuruka askuru jabiran kamar akan ce askurun laha an gane amma alhamdu kuma suka ce ya taƙaita ne ga Allah kawai ra kalli wani ɗan adam ko malaminka ko wani mai gidanka ka ce ah ka alaka na ba ina bakin mun gani in wani ya kyautata maka in ɗan adam ne kana iya ce maka askuruka ina gobe ba kana iya duk tuskuran nan amma ba za ka ce masa kuma hamdan naka ba sai Allah kadai ake ce masa ne hamdan lillahi ahmadullah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane da kyau shi yasa sai wasu ka ce lafazin ashukur ta fi fadin ma'ana dan ita ana wa Allah kirari da ita sannan kuma ana wa bayan Allah kirari da ita amma lafazin alhamdu bayan Allah wato Allah kadai ubangijin bayan Allah shi ne ake ma kirari da ita dukkan maganganun suka ce ta wani kusurwa lafazin a shukur ya fi faɗin ma'ana sama da alhamdu ta wani kusurwan kuma lafazin alhamdu ya fi faɗin ma'ana sama da ashukur ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya dace da sai ce muna gode wa Allah godiya irin na masu godiya kamar mala'ikun Allah mala'ikun Allah a sama gaba ɗaya sama ta cika da mala'iku ba abin da suke zai jinjina wa Allah da ya ban shi ya tabbata a cikin hadisi an dabe ke an ake sama'u wa ha an ta ifa sama ta yi ji. kamar za ta gare ta fashe ta ɓarki. kuma wallahi ya cancanta ce haka nan saboda a sama babu wani mawdu usbu'in ba inda za ka iya saka irya tsaka ba sai akwai wani mala'ika da aka iya a wurin yana gode wa Allah ta hanyar jinjina masa da bauta masa Allah mun gano nan da kyau to irin wannan godiyan irin na mala'iku irin suke wa Allah ma'ana kokarin ya kamanta ta ɗin gode wa Allah maɗaukakin sarki to muna gode wa Allah godiya mai faɗi da yawa irin godiyan wato irin godiyan masu yawaita godewa Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun fahimta Allah ta'ala ya taimake mu sai ce ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumiit na da babu wani abin bauta da tafiya bisa cancanta ya Allah shi kadai ba a manta a masa kini ne la sharika lahu lakul mulku ga Allah mulki yake walakul hamdu ga Allah godiya take yukui Allah ta'ala shi ke rayarwa wayu mitu Allah ta'ala shi ke kashewa da rayarwa da da kashewa duka yana hannun Allah ne wallahu ya an kusa fi na mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati taba alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma shi Allah shi ke da ikon kashi layuka gaba ɗaya ko da yace kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mun gane wannan da kyau wannan nan babu tafiye shi ne ta sa mutum aiki sai a danganta aikin gare shi kuma gini za ka kira ke na maka gini ta ci ba wani tun yana gini a hakikanin da yin ginin ai kaga shi ne wanda ya sa ake masa gini an gane to kasantuwan sun Allah na dora ta kan wani abu sai aka danganta abin gare su Allah ta'ala shi ke da ikon rayawa shi kuma ke da ikon kashewa wa kuwa haddun la ya mutu shi kuma Allah rayayye ne baya mutuwa yadda kil khairu dukkan alkhairai suna hannun Allah wa kuwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko kan kotu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ce da lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne wa rasuluhu sannan kuma ɗan saƙon Allah ne amma ba'adu bayan haka wato cewa ake amma ba'adu akwai masu cewa summa amma ba'adu an gane summa amma ba'adu wannan kuskure al'imam bukhari ya buɗe babi babu amma ba'adu an gane in annabi ya magana cewa ce amma ba'adu jawabat da sun amma fa'at duk wannan kuskure abin da ya fi dacewa da manajin malaman hadisi ne amma ba'at haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa فيبقى شخص النبي aiki wa عليه wa وسلم matsalan kuka wato halittar annabi sallallahu alaihi wa aiki wa sallam za ta ci gaba da wanzuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam zai ci gaba da zama a duniya a matsayin mafi girman abun kwaikwayo shine masalan ta'ala mafi girman abun kwaikwayo sallallahu alaihi wa alihi sallam gano nan da kyau wa qudwatun wa quswatun li kulli muslimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya nade shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ci gaba da zama a matsayin kuduwa abin kwaikwayon mutane sun gane ko wa kutuwa wanda za a rika ɗaukan ɗabi'un shi da halayensa da kulli musulmi wannan kan zai tabbata a dukkanin musulmi duk wani musulmin da yardullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir musulmin da yake fatan haɗuwa da Allah da mai lafiya yake fatan haɗuwa da ranar ƙarshe ba tare da ya shiga matsala ba ba shi da wani abun koyi da ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa Allah yake da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kan shakka kuna da kyakkyawan abun koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir da duk wanda yake fatan ya haɗu da Allah cikin aminci kuma yake fatan a tashe shi ranar gobe alkiyama cikin aminci wa zakara Allah katira sannan ya yawaita ambatan Allah mai yawa an gane tuna dokokin Allah da ka'idojin Allah su ake kira fitrullah zikirullah na tabbata ta fuska biyu ko duka yawaita ambatan Allah a baka an gane ko ka yawaita ambatan Allah maɗaukakin sarki da ƙwaƙwalwanka ka rika tuna ya hana ka kaza ya umarce ka da kaza ya ce ka yi kaza ya ce ka bar kaza abin da ya ce ka yi ka rika zaburar da kanka kan ka yi abin da Allah ya hana ka ya ce ka bari ka rika kwaɓan kanka don ka bari. Zala mun fahimci wannan da kyau? ɗan ka shi rika haka wannan shi ake kira zikirun lahi in ka tabbatar da cewa ka saba wa Allah to ka gaggauta ke maza ka tuba in ka tabbatar da kayi sakaci kan wani umarnin Allah ka gaggauta ka aikata abin da Allah ta'ala ya umarce ka wannan shi ne zikirun lahi ba ambatan Allah kaɗai da baki ba a'a ambatan Allah da baki a kuma ambaci Allah da zuci ta a za a ambaci Allah da baki a yawaita cikin jikirin Allah da istighfari astagfirullah astagfirullah kana ambatan Allah ya za ka ambaci Allah da zuciyarka ne ka yawaita tuna cewa kayi kaza ba daidai ba kayi kaza ba daidai ba abu kaza Allah ya sa ka kai ba kai ba abu kaza Allah ya hana ka kai da in ka tuna haka sai ko ba ka ba. wannan shi ake kira ambatan Allah tuwon lafi ke to Allah musamman wannan da kyau kai su ke kai al Ibn ibnu abi shayba a cikin littafin al-musannaf da al Ibn ibnu abi asim a cikin littafin al-ahad wal masani waɗannan malamai guda biyu sun fitar da wata kisa rayayya kisar ta ainihin sahabi abu musa al'adari abu musa a lokacin da ya zo zai rasu wannan al'asariyu na minar yana gadan na lakal ahibba muhammadin wasu abu musa al'asari ya zo zai rasu ɗan shi sai suka zo suka rike shi da abu da abdullah suna gaban shi cikin 'ya'yan abu musa al'asari sai abu musu al'ashari ina so in ba ku misalin suna Allah maɗaukakin sarki da yadda magabata suke wajen suna Allah da kuma istighfari lokacin da suka tabbatar da cewa su ji gaban Allah abu musa al'ashari ya ce wa ‘ya'yan shi zukuru sahibar rafi ku yawaita suna kisar mai gurasa ku yawaita suna kisar mai gurasa an rafi shi ne wani abu da ake soyawa kamar gurasa da ce in zukuru sake barbafe ku yawaita tuna kistar mai gurasa yana faɗin haka wa uku ya sai abu musa al'asari sai ya suma an gano nan da kyau falamma a fafa ya farfaro ƙalu man sa ibar rabe sai suka ce baba waye sahibul rafi waye mai kurata da kace mu yawaita tana kirsa shi abu musa al-ashari sai ya ba su labari sai ya ce wani mutum ne akai mutum ne yana da kamance kamanceceniya da turai sai ya ce radulan ta turaikin haka ya zo a kisa wani mutum ne wanda ya kama da turai sun yi iri ɗaya da turai jiraitu wani mutum ne sake musamma a yake ga bukka yana da wata bukka ake ga yana bautan Allah a ciki ba ruwan shi da kowa yana ta bautawa Allah a shi har sai lokacin da wata karuwa sai masa kazafin yayi na da ita ya mata ciki yani jiraitu wanda aka ce sahibul rafi iskar shi inji abu musa al'ashari ta yi sama isan jiraitu waye kuraidu wani mutum ne da yawan bautan Allah waliyin Allah saboda yadda yake son ya bautawa Allah sai ma ya fita gari sai ya koma bayan gari sai gina iskali in ka san iskali wato wani ɗaki ne ake yi na ciyawa a daji wanda garbi zai shiga ciki ya ta yana karanta alkur'ani a ciki gani sai ka daji sai je ya buɗe shi haka yana ta bautan Allah a yi shi to wata karo mara jin magana sai kullum da yamma sai ta fito daga cikin gari sai ta gangara kai tsaye sai tumbukan da turai da yake ibada a ciki sai ta wuce yakan wuce wannan buka ta shi sai ta je ta samu wani makiyayin dabbobi sai su yi zina rannan sai ke cikin shege ga wannan makiyayi shi kuma turaitu mahaifiyar shi ta kawo mishi ziyara yana ciki yana sallah a cikin wannan ɗaki na ta sau ma'anin shi sai mahaifiyar shi ta zo ta ce turaitu ya ji mahaifiyar shi ce kike kira ita muryarsa amma kuma sai tuna ai sallah yake ta nafula ke fara shawara rasi au ummi amsawa ubangiji na in ci gaba da sallah ta ko kun amsa kiran mahaifiyata in yanke sallan amsawa baba ta sai ce kai rabi kala mahaifiyata an ta kiran ubangiji na in ka sallah ya ƙara cewa doraitu ya ƙara cewa rabbi auƙunji a zuciyar shi ya yanke shawarar rabbi ya ƙara doraitu ya ƙara rabbi auƙunji ya yanke shawarar rabbi ya ƙala mahaifiyar ne sai ta fusata sai sai mashi mugu a addu'a ta ce kar Allah ya karɓi ranka sai ya nuna maka fusakun kagwai sai masu wacan nan addu'a sai Allah ya karɓa a uwa ne aka canta yana cikin bauta yana sallah wancan karo ne zuwa tana sanar da makiyayi sai kawai ka zo da ɗan shege har ta haihu ke ciki kayan to dama a garin ba a masu shege ba a kawo masu shege garin wanda bai da uba shi sarkin garin nan ya kira ta iya yi waye mace ciki ba shi da mace baki ki haihu sai ta ce sahibu sauma ta ce wanda ya mata wannan cikin shine wannan mutum da yake duka yake yawaita bautar Allah aka ce ba dai zai mutum ba ta ce kurai aka ce ya nuna shi mutumin kirki ne a kai barna yake yi to ka san zallatul alimu mazrubin bi haqqaba dama mutane suna jiran a ce ga malami ga wani jagora ga wani imani a kuskure sai ka ko ina an ɗauka sai nan da nan da matasa da sauran yan gari sai ba sauran wani ustazu a shi dama mutanen banza ne a shida kafin haka nan da nan sai aka yi bayan gari aka je ba a ma tsayawa ya buɗe ƙofa ba aka kakkarya wannan fuska yana sallah aka takubo shi munafi ana kamar ana duka shi aka shigo da shi cikin gari a kaskance daidai bayan la'asa a lokacin karuwai kawai sun ci a kirjinan a cikin gari kawai ga karuwai nan ya kalle ka aka sai tuna addu'ar da uwace ke mashi na hankali ke tashi yana sawa ya ce bari ta ne dai fada yana zuwa fada sarki ya ta wannan jinjiri ya liƙa mace ci ga ɗan kamar bikin Allah ka yi ma wasu mata ciki ka ta hanku ya ce ni aka ce kware kuwa ni ya ce duk maganan da zai faɗa aka ta, shi aka kuma ya kake ɗan kai sai ya karɓi wannan yaro sai kan yaro ya ce kai yaro waye babanka man abuka ya ce ra'il ganam babana shi ne makiyayin dabbobin nan ba kai ba sai mutane suka fara mamaki sai aka fara mamaki ya ya jaddada wannan turai ba shi ne mahaifin shi ba wani makiyayi ne wannan karo sai ta fito ta faɗi gaskiya ta ce gaskiya ƙarya ta mashi ƙazafi ce ta mashi ta mashi ƙazafi ne sarki ya ce a je a gina maki wannan fuska na zinari a biya ki walaƙancin da aka masu shi a mayar mace da na ciyawa yanda abin yi amma ya ce kare, in allafi na kun idza masakum fa'ikun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun kaga tuna Allah kenan zikrul lahi dan ke an gane shaytan yana da kewaye Allah ya ce in na ladina taqaw lallai waɗanda suke jin tsoron Allah Za idza masakum fa'ikun min ash-shaytani in kewayen shaytan ya tafe su shaitan zaza ne yake yi individually ɗaya bayan ɗaya ya bi wannan in ya gama da shi ya je wancan in ya gama da shi ya je ya yake ɗaya bayan ɗaya to in kewayen shaitan ya zo kan da jin tsoron Allah ko da saboda ƙarfin shugaban shaitan ya iya fuskar da jin tsoron Allah ya aikata aika aika to tun da yana jin tsoron Allah a zakka wanda nan zai fi cewa ya saba wa Allah ko ina ku mun sai ya faɗa ka sai ya zo ya istighfari ba ka saki burrabe sai da ya shekara saba'in a saman benen shi ya gina haka sanyewan ɗaki a saman bene ya shiga ɗakin ba abin da yake sai sallah ta azumi da ibada kai da shekara saba'in so ɗaya ke sakowa a shekara a wata sha biyu so ɗaya ke saukowa duniya ba so ɗaya ke saukowa ƙasan ke ne amma kai sa da ƴan uwa da dangi da abokan arziki yi hakan na tsawon shekara saba'in idan ya sauka so nawa shi saukowa shi daga bene gaba ɗaya so saba'in ya sauko shi shekara zai sauko so ɗaya a saukowansa na saba'in ɗin ya haɗu da wata mata wata mace kyakkyawa ba waka na nafsi إذا تأكى أتكن ذكي أشي أنقلي لا مرحبا بكثرة جائز الزهد أقوى تكلوني بكمن جدا إن الأيون التي في طرفها قورا قتلتنا ثم لم يحيينا قتلانا يتعنى الذي حتى لا عراك له وهن أضعف هل إلا بإذن shi za aka ce wa kullum mutane na ya gudu min a saboda yawan kallon nan yana iya rikita ko ma wane ne ka yana kallon matar da ba ta ba ko budurwa har sai kiya da ta balaga da ya gabbalakaje yana iya ji shawon ta kashe kallon ta da kallo gare ka ko ta matar da ba ta ka ba ko ta wacce ba muharraman ka ba in kana haka wata rana za ka sha mamaki a ga wannan ba Allah shekara saba'in yana bautawa Allah ta kibin rake amma ta kowane shi na gaba in ya haɗu da wannan yana kallon da haka kawai kawai a cikin ƙarfi in kafka cikin zuciyar shi ta gizi ta shi al'imami ibn al-qayyim a cikin littafin rawdatul muqittin wa nuzhatul mustaqim ya ambaci kissar ɗaya daga cikin ministocin ministocin mukira marwanu bin hakam marwan bin haka ɗaya ne daga cikin manyan mutane manyan malamai amma kawai ya zo yana cikin kawasi sai yana ɗan kallon mata haka sai ya kalli ramar su bin zubair gobe rudar awa wallahi kawai sai ta afka cikin jijiyoyi kawasi da yake yi sai ya manta lissafin dawafin da yake yi sai ya dinga kunta yanzu ita ta shigo shi kuma ya jiɗa ya kusa fita amma ya manta ya dinga ya fi da ta gama Ya tafi sa'ayi ya dinga kunta a baya ta gama sa'ayi ta warware haraminta ta koma za ta tafi masauki ya dinga binta a baya ka je har aka tsare ibada ta aikin hajji an fito yau musamman yana jera ita ba a shekarar da iya aikin hajji ba sai da aka gama aikin hajjin nan gaba daya za a tafi gida sai kawai marwan ibn hakan sai bai gan shi ba ce ina wani jinin sawa ne cikin asbaita sun shi manyan malaman su da kusa da shi ya aka ta yi ba a gan ba aka ji ana yi shi aka yana tabbin wata mata a baya na ce ana rawalatu bintu zubai ramlatu bintu zubai ramlatu bintu zubai wala a ƙarshe dai sai da khalifa ruwa bin haka ya aika a nemi aurenta saye shi ga wannan mutum sai ta ce gaskiya sai in zai faɗa mata ta yana da mata ko bai da su sai aka ce ai matan shi uku sai ta ce a sha ba za ta aure shi ba yake su kai matsalar sai ta ce gaskiya sai in zai sake matan shi duka gaba ɗaya matan shi uku ya sake su da ramar su bin sun duka aka ɗaura aure ka fi ita sai ya karanta bai su suka kasida ce doguwa ga ɗan yayi ka a kan ramar su bin sun duka shibbu khalaqilan nisa'i wala mahara liramlati ta dulu wala kalba ya ce uhibbu zawul abana min kurbi hujja ba ganganu ne ta nan yadda ya zuku karanta ba wata mace ce ba a san kar kallon wata matan da ba ta halatta gare ka ba ba haka ba za ka sha mamaki karkatar da kanka dan uwana dan karka ci zuru daga da annabi ya ce ka rinsa idanka Allah ya ce ka rinsa idanka wallahi akwai sharri ne da ake gudanar ya a ku haka kan yanzu mutane yanzu suna ta bugun ido suna kallon matan da ba na ba haramun kun gano wannan da kyau wannan waliyin Allah kashifur rafiq shekarar ke saba'in fa yana bautan Allah shekarar so ɗaya ke saukowa ya fito a shekara sannan kawai ya fito ya ga wannan ba ta kalle ta ta amka cikin zuciya shi ya fito ina tunuwa wallahi kafin haka mala shi ga shi ya dama sannan. suka lallame ta suka haye wannan ɗaki wannan koma a tashi sai da suka kwana bakwai yana ta ta haram kwana bakwai yana alfata da ita yana kazana da ita kwana bakwai kawai ya kara cewa haramun sai ke aikatawa sannan sai kore ta sai kudurta wa kanshi yana so ya tuba amma in zai tuba yana bukatan sai ya je ya haɗu da wasu miskinai talakawa ya kaskanta daga jikinsu wasu irka saka ma'allafi ba ya zauna rabakun su ga dafi wani ashe yuridu nuna wata hau ke ya ɗauka cewa sai ya kaskanta daga shi kuma garin da zai je wajen waɗannan miskinai talakawa makaskanta a duniyance garin yana da nisa to sai a ƙora wa shi. wani nau'in uba sai ce yanzu in zai je wannan garin duk tako ɗaya in yi. ya faɗi ya yi su sujuda ya jefa ta ba shi ya faɗi ya sa goshin shi da hanci da hannaye waɗannan kafa asu a aba ya ce su sujuda a kansu bakwai bakwai ya sa su a ƙasa sai ya yi ki tari sai ya ƙara bincewa sai ya jefa kafa hagu sai ya faɗi su sujuda nan ma sai ya ki fari. sai ya miƙe sai jefa ta dama ya fada ya sujuda ya yi sujifari ya miƙe ya jefa ta haka ya dinka yi har adadin takon da zai isa zuwa ga waɗannan miskina haka ya dinka jefa kafa ko kafin ya kai garin da zai cimma waɗannan miskinan ya riga ya gaji tamam ko sai ya auka cikin su ya suka zama musu sha to akwai wani alhaji ya raba musu sadaka kullum sukan zo musu da arrage da rarraba musu sukan zo da gurasa ya raba musu sai zo da gurasa sha biyu da mun yakan zo da su sai zo da gurasa guda sha biyu sai ya raba musu yana ba su sai aka zanto musu ɗaya bai samu ba haka rasa gane mai faru kuma suka kasa azancin su irga yawan mutane aka manta ma mutum ɗaya ya kawo sai su suka ce alhaji yau guda sha ɗaya ka kawo shi kuma ya ce sha biyu ya kawo aka yi ta turka aka rasa ina ɗaya ya ɓace an gano wannan da kyau sai wannan sakibin rajin wancan wani ne shekara saba'in da zanen sati ɗaya sai ta maza duk da yana fara'in jin yunwa gashi kuma ya gaji amma sai ya ɗauki tasa tasa wannan gurasar sai ya ba wanda bai samu ba sai ba shi ya karɓa shi ya haƙura da yunwa a wannan jiran ya mutu kamata ya ke sai muka a wannan daren yana mutuwa a wannan daren sai aka auna ayyukansa na shekara saba'in da aikin kwana bakwai yanzu na ganta sai aikin zanen nan na kwana bakwai ya rinjayi bautan Allah shekara saba'in nan aka yi hukunci da cewa wuta zai shi yasa ka daina raina aikin da shi wallahi sai ka zo wake ɗaya zai bata ma gari da yawa ka tsare kana bautan Allah ka zo ka aikata wani aika aika kawai sai lalata maka aikinka an yanke shawara shi nan za a kai tuta sai kuma aka ce to ai yayi wani aikin alheri dab da zai me ya ba da sadakar rafi ya ba ne ya ba da sadakar rabe sadakan wannan gurasa ina badawa sai ya zama wannan sadakar gurasan da ya bada ita kuma a gwada ta da kasance na sati daya sai karin yi wannan nan da yi shi ta yaka yanke shawarar cewa aka ce ta yanzu ya zama ɗan aljanna. Ƙasanar nan cikin الإمام ابن أبي شيبة كلتاب المصنف الإمام ابن عدي عاصم كلتاب الأعاد والمكاني الإمام ابن قجابة كلتاب التوابين تسن في كذا وتمن كتاب شكا شيء موقوفة أبو موسى العشعري أما لا عاوكم الموقوف جمال الدين القاسم كلتاب في قواعد التحديث yake duk wani sahabin da ba da labarin wani abu da ya tafi kai mu to wannan labarin nashi yana da hukuncin hadisi ne marfu'i an gani su kalli da ya tuna Allah ya saba wa Allah ya faɗi ya ce su juda yana isa jimari shi ne ka yawaita tuna Allah tuna Allah ɗin da zuciyarsa an gane. ba a ce a yi aika a Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ta wannan in ka faɗi wannan so miliyan ba kai yi zikirin Allah ba karanta littafin wato littafin Al'imamin ibn al-sayyid littafin sa'ada an gane a cikin ce za a zikiri da kalma nawa akwai babul fitarke na Al'imamin ibn al-sayyid suna nan mutum da riya ya yi bayani dangane da irin waɗannan masu ambatan Allah Allah Allah Allah ba su fikirar Allah ba zikirin Allah ka faɗa ka ambaci Allah a zuciyanka ka tuna laifin da kake ka tuba ka daina sai sai wata yin shi wani Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya dace da shi ne wanda karar Allah kafira haka Allah ya faɗa a suratul ahzab aya ta 21 فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي بكاه ربه فقهره في النبي صلى wa عليه وآله Sallam. ubangiji shi ya wanke shi ya tsarkake shi fastama akike ke salu la khairi hatta inna kuma min kisalat aslat min kisal al khair dukkanin ayyuka dukkanin ɗabi'u na alkhairi da zai annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka ce hakuri annabi mai hakuri ne in ka ce kyauta annabi mai kyauta ne in ka ce ya fiya annabi mai ya fiya ne in ka ce kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallam mai kyauta ne dukkanin ɗabi'un alkhairi sun tattaru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da al'amari ya kai hatta inda ku sai da al'amari ya zama ma min haslatin min fisalin khair babu wata ɗabi'a cikin ɗabi'un alkhairi illa wata rago kadana min ha alhazzul khawfa sai kaga annabi sallallahu alaihi wa Sallam ya samu kaso mai yawa falam yabqa illa ittiba'u haka ba a cikin ya rage mana sai mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kwaikwaye shi mu ɗabi'antu da ɗabi'unsa mu yi aiki da irin ayyukan ya ya aurar da ayi abu mamar rika aurar da ayi mu a haka ya ya auro mu mamar rika auro a haka ya ya kasuwanci mu mu rika kasuwanci a haka ka Allah mun kai wannan da kyau ya ya kodugo mu mamar rika kodugo a haka ya yake magana ya yake shiga ya yake dresa ya ya zauna da iyali ya kodansa mu kwaikwaye shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma arsalna min rasulin illa bi sa'abi idinna ولو أنكم ظلموا أنفسكم جاءوك فاستغفروا الله وصدق لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما in an sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah mun fahimci wannan da kyau wa sayu ala nahji an mu rika tafiya kan hanyar sa wa ta'assi bi fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kwaikwayi aikace aikatan Allah sai mun ga ma'aikin Allah ya yi ke tsari mu ma mu rika da yake shiga mace wai mu ma mu rika shiga a haka mun gane sabai haka ka kai matuƙar biyayya ga ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam matuƙar biyayya da kwaikwayon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam za a zo a samu gaji a ce wani aiki ce wannan da tunda annabi bai ba ba zai yi ba baka da aka ce hada alqur'ani ne yake hmm? inda annabi hada ba zai hada sai da aka ganar da shi cewa in annabi yi shikara. ya ba da dama sannan yadda ya aikata mun fahimci wannan da kyau abdullahi dan umar sai da ya zama wallahi hatta abubuwan da ba su ce sunan su addini ba kwaikwayon zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne a cikin abdullahi dan umar sai ya zama aikin Allah yana tafiya in ya ji fitsari ya tsuguna a wani yayi abdullahi dan umar har ya bar duniya in tafiya ta kama shi ce ta hanya in ya zo zai wuce sai a ga ya tsaya sai je wurin sai ya zage wanda ke zuwa ba zai fitari a ce lafiya sai fitari da ba a zuka fitari a can ba ya yi saboda rannan da na zo lokacin da ake Allah na da rai mun zo za mu wuce nan na ga ya tsaya nan ya fitari da haka har in bar duniya in kira mutanen sai na yi fitari ko bai jin fitarin shi ma fitarin sai ya zo a na biya ya fitari a wurin ba Yayi ya yi malam abdulbarri ya kawo cewa ku samu littafin a tambayin da mafi waka min al-ma'ani wal asa hatta bishiya ce fa aka ta ce aka tsara bishiya bishiya ce ta fada akan hanyar jama'a shi ma'aikin Allah cikin tawaga yana tafa haka sabai labari yana tafa da sabai shi in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ga a ta yi bulogin hanya ta rufe hanya inda ta faɗi da ya kada ita ya kada ita ya rage sai dai ka tsallaka ta saman ta ko ka kewaye ta ko ka hure ta kasar ta sai ma'aikin Allah ya zaɓi ya hure ta karkashin jiya sai tukuna sai ya hure to lokacin umar yana kalifanci duk da gyaran hanya an yi titi wannan jiya tun an kawar da ita ta zama ita sai ta zama abu wuta amma abdullahi dan umar har ya bar duniya in ya zo daidai inda annabi ya duka ya gure karkashin bishiya shi ma sai aka ya duka haka yana roran baki yana roran baki haka kace lafiya sai ce ai na ga annabi ne ya duka a wurin shi ne ma nake duka sai a ce ai sai saboda bishiya ne ce ke baya kan tawili kan kare da sunna a annabi ya duka ba har ya mutu ba zai taɓa wuce wurin ba sai ya duka ba ga mun fahimci wannan abin da ya rage mana sai a ta'assu mu kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shi da halayen ba Allah mun fahimta Allah ta'ala ya taimake mu لقد كانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم بحقه an gane ko rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kace hayatun uqi lillahi ta'ala rayuwa ce da aka daidaita ta kan ma'aunin bin Allah maɗaukakin sarki fala yamliku kalamal mushib wa huwa yasru janiban min hayatihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa an yaqtira hubban wa ijlalan li ismatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yadda za a yi wani wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rike alƙalami zai yi rubutu don dangane da wani bangare na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce bincike da yake yi wajen yi rubutu kan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan din sai ya ƙara tuga mashi kan baba da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in za ka yi rubutu game da rayuwar ma'aikin Allah ko karanta tarihinsa wallahi sai ka ji ka ƙara son jama'a sai ka ji ka ƙara ƙauninsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a musulmi yau gashi a cikin wannan lokaci a wannan dare na juma'a biyar ga watan sha'aban Allah ya kaddarci mu sa karatu wannan littafi akhlaqun nabi ha ha daren ciyar da wata a wato tsarin kurkuci jama'a in muka zo za mu fara karatu inda an yi sallar masiba cikin yau yau kun ga watan march muna nawa ne ga watan march muna sha takwas ne yinin yau ko to a cikin da yake daidai yanzu sha tara mace ga watan march a ka'ida a musulunci da zara rana ta fada an shiga wuri rana na fadawa wannan jiran ba daren alhamis ba ne daren juma'a yanzu wannan karatun muna yi a juma'a wanda ya mutu a yanzu din nan ana rana na fadawa aka kira mafi ba duk wanda ya mutu ya mutu a lailatul juma'a ke duk hadisai da suka zo na falallar lailatul juma'a sun shafe shi wanda kuma bai rasu ba sai da rana ta fada a gobe shi wannan falalan cikalmi ya rasu ne a bangaren asabar kun gane ka'idar yaron duk da aka haife shi a yanzu an gane yanzu kila sai wata mata ta sauka a yanzu sai a ce an haifi wannan yaro a daren juma'a an haife shi ma wala Allah kamar shi ke da maki ba ta yi in dai rana ta fada to an haife shi ne a juma'a kawai za a yanka mace abin layyan shi abin kadin shi ya a alhami an gane a yanzu za a masa a cikin kikaɗinsa a alhamis sun da juma'a an gane ba za a ce wai a alhamis ne ba don alhamis aka haife shi kaga za a yanka mace abin a cikin shi a yaushe a laraba ce an gane so da haka in mun zo karatu za ku ji in aka zauna kai za ku wal'alla za a ga ai ana sha takwas ga wata kuma za ka ji mun ce yau sha tara ga wata saboda rana na fadawa an shiga yau ce. an shiga gobe shi ne harkar wato harkar shari'a amma harshen tura sai ce ta biyu dare ta biyu ta ce ba za a ce tuma abu zai ce. wannan kuma abin zai zo shi kamar a cikin addinin a ka'idar mu jama'a in rana ta fada Kuma mun fita ginin da aka baro mun fita daren gobe shi yasa da azumi jama'a in aka ce a duba wata in an ga wata da ba ga shi ko kai azumi ba a yinin amma wannan daren ana so yi ta haji ana so yi ta kan wannan masallacin ita kula da an sanar da wata ganin wata karfe tara karfe takwas da rai sai ku kira mutane sai a zo a yi sallah a sha an gane sai a yi sallah a sha in aka yi sallar a can gobe kuma sai a tashi da shi kun yi wani daren azumi ne sannan in an ga watan sallah kuma wannan daren ba za a yi ta hasu cikin shi ba saboda daren ba na yau ta shi ba ba na azumi ba ne daren na watan sallah ta Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ya ce ce kuma a nan za mu dakata kuma ka yadda na faɗa za mu rika karatun sosai ɗaya ne a wata a asali amma za mu ci gaba da karanta yin shi mako-mako har zuwa lokacin da za mu tabbatar da karatun ya da ya zauna da nan zai mu koma wancan tsarin sha Allah su subhanahu ala, babban abin da nake jan hankalin mu akai shine lallai kowa ya sai littafi an gane in ba ka zo majalisi ya kamata ka zama kana da ainihin littafi na karatu da biyu wanda shi yake da iko sadaqatun jariyatun kana da iko ka sai ma ɗaliban ilimi su ba su jera nawa ake cewa ba su da dubu ɗaya da ɗari shida da za su ke littafi to kai sai ka sai kofi goma wani dan ya ba da dubu ashirin a ji hana shi bacci ba ne zai ma manta ya bayar ko kaga a kota in ya rasa dubu ashirin ba zai bacci ba a wannan daren ko da ne ko jira a ne amma akwai wanda kan ya ba da dubu a kiran Allah ba zai fi ba ya ma manta ya ba saboda an kilo wata mutum da ke yana ɗaukar dubu ɗari da kaza albashi dubu ɗari biyu wani ma dubu ɗari uku a wata idan ya ba da sun ce sauran ba zai yi wani abu ba shi ka siya ma adadin ɗalibai sai ka raba ma ɗalibai ba sai adadi da yawa mun gane ka raba ɗalibai a ta karantawa kana da lada kowane ne ya karanta wannan littafin mun fahimci wannan da kyau Allah ya ce mu ce ce ga babban malami a shi malam kasu a san ba zai rasa kalma ba su ba na kaza ko mai gudu wa Allah ya yi da an ta ko ba za mu ta haka الحمد لله رب العالمين الذي ne wanda yake babban malami shekaru malam ruwa da yake gabatar mana kuma abubuwan wanda da ke ya wadata daga bari ne saurari karanta duk wanda allah ta'ala ya mai da ko cewa yana cikin mutanen da suke kan allah da mazansa su ya yi kalina na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ta ji kuma da ba baki biya alkhairi um, wani sahabi ya rasu da lafi wani lokaci kana yin kuɗi wani lokaci kana yin kuɗi ma da ya goyi ko abin da ka faɗa ko ka aikata su shi annabi ya ci. da fushi na da dariya na da ya gana da fushi na duk addini ne da goyi na Allah ya ce duk halin da daga alkhairi duk halin da daga alkhairi kuma na karɓi ɗauka cewa za mu zauna mu saurari wannan kawai mun saurara ne mun kai a'a daga lokacin da ta ce ga lokacin a fara kokarin a rinka samun transformation karatu da rinka canza zaɓai da suna jajiri annabi na zuwa sai kawai suna canzawa da suna cinye ƴaƴa da rai aka haifan mutum ya mutu sai kashe ba ba shi ba na sai kashe sai ga shi ba wanda ya kai ko kai da rahama lokacin da annabi ya suna yakan juna sai ga shi ba wanda ya kai ko kan juna za mu tare ne waɗanda yake suna shaye-shaye annabi na zuwa sun suka bar shaye-shaye da har sai na hamsa yana shaye sai na hamsa ba ya ne sai sai bukari har da ya sha giya ya je duka fafarki rakuma annabi ya zo ya nemi ya gaya ma da kuma mazalmalu sai da da biyu a sai ce kawai da sai da gari sai na hausa. sai ga shi ya yi shahada a hudu Ya ka karatu ya kamata ya canza kai idan ka kai mutum ne mai yin rashin kunya da mutane za karatu ke da mai kunya idan ka kai ba ka kai kuma biyayen karatu ne kai ilimin biyayen in ba ka girma mai yayyen ka in karatu yin sai a ga sallah sai a ga girma mai yayyen ka kana da da kunya sai a kana da sanin ya kamata kana da kawaici to wannan shi ne fa'idar karatu العلم ينادي للعمل وإن أجابه وإلا أحد في علمي كل هنا هنا شيء كشنامي وكذا ta مكر إلي ilimin ya rinka cewa to farka zai ne ina aboki tafiya na sai daga aiki aiki in aiki ya da da wato lafiya ba kyau idan ko bai amsa mai ya ce gani ma ya hala sai shi ma ilimin ya ga za ka ɗan uwa mu muna godiya da wannan shehin malami da Allah ta'ala ya Allah ta da shi a cikin wannan muhalli mun gode wa Allah kuma mu yake da kyau kuma kamar yadda ke kowa yake shi, ko ba za ka yi karanta ba da shi idan ka yi da lissafi a kaskanta to ya ci kamar biya a kan kuka kasan wata rana ƴaƴanta za su ɗauko da shi ko shi ce Allah ya kan ba wa wani irin gado da yi wa mana za su buɗa su karanta lokacin sun yi karatu sai su karanta shi da kai ba su samu karanta ko kaga ka bar baya da haske ba kamar baya da kura ba da yawa ma wani lokacin an bar shi rigima ita ita fada da ko mazo ya kai an bar littafin da da an yi rigima da littafin ya da suka yi kaga muna godiya da wannan ainihin gata da ake mana aka zo kana gaya mana wato a kalamun da yi sallallahu alaihi wasallam wa hada ko da yin annabi da da sallallahu alaihi wasallam kuma wannan masallacin muna roƙon Allah ta ala ya kara mu shugabanni alkhairi a cikin da kan da ke gamu da muke da su da yayin da kuma da kuma malamin da ke bayan da liman muna roƙon Allah ta ala ya kara mu wato ainihin wato kundi na alkhairi kuma ta kama da alkhairi ba da damar su zo makarantar da wani domin da wannan ne al'umma ce shirya a cikin mutane a nesa da ilimi ko matuƙar kuma sun fada ma halaka da lalace haka mai kokarin da ya dace kowa ya tsaya kuma ga nan an bugu an zo da shi bai kamata a ke kuma an mai da shi ba ba ba ba ya kamata a siya eh don shi ma wanda ya buga shi ma da samu abin da yake kai kwarai da gaske yawwa Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri Allah ya tafi ayyuka Allah ya samu gama da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك da إليك a da na da muke amfani da activist Thank wato ka'ida abubuwan da lokacin shari'a da na shari'a da wani da hadi sun nuna ita rana wato kare shi ne gaba da ne kare shi ke ne. Allah ya ce wa shamsu qura'a yace wal qamari idza tala annan dukkan da za su ga riba ba wato na wato a aka ce yau Allah ya rabu aka ce an ga watan sallah wannan ƙoƙari ga wata sallah ba a bisu da ruwa da jar bayan masu ba wata wannan wata da aka gani azumi ne na watan ramadan ne ko kuwa wata ko kuma wata shawwal da ko ko wata a'a sallah zai yanzu ka ɗauka wannan shafan da nake ba ranar ashirin zan tara ga wata shafan da amma yi kuma ba wala Allah ba wa haka ce a an zawo ta wani sauri ba zai ta ce ga nuna kayan ko aka ga wata a watan ne ko a sama shi wannan za a ce watan wannan shafan ne ko ramadan eh? ramadan ko kuma watan ke nan ya tabbatar da cewa wannan daren an shiga an yi ka buɗe na wata na sabon wata ba na wannan ba ba na tsohon wata ne ne amma duk da haka mutanen sai wata ya goya tsaya wajen karfe bakwai na kare sai shi kuma san shi ta haihu wajen tsari a kare amma kuma sai ya ce shi a alhalin ta haihu kuma ya yarda wannan watan ba da ya tsaya watan gaba ne ba watan baya ba yasa al-imamu Suyuni da ya rubuta wani littafi littafin kudurkun hay'a da imamu Suyuni yanzu sun malami a cikin wannan littafin ta tsaya ya saba ya sai da ilimi a kan yana gyara mutane da da yadda suke littafin dare a matsayin yinin da aka barko. Dare ke zuwa zuwa sannan shi ne ke biyu bayan shi. wannan daren da muka shiga daren juma'a in gari ya waye an shiga yin juma'a rana na fadawa ko an gama da daren juma'a da yin za kuma a kula na gaba wannan shi ne a musulunci amma turawa da suka zo sun tattara zama na abubuwa da yawa sai suka zama su a nasu sai sha su dare ya yi sai ce ko an kawo an fita yau an shiga to mutanen mu kuma suna da suka ɗauka ɗaya alƙudin ya hudu da na za su je na ce ma wannan daren a kare to a wurin su wannan daren da ana yi man zama suna fara gabatar da yi sannan dare wannan kuma kuskure ne ya ba wa shari'a ya kama wanda yake dalili ne su ne mafi Assalamu alaikum.